Wata sanarwar gwamnati ta rawaito gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje na cewa tuni gwamnati ta kafa wani kwamiti na musamman da ya kunshi ƙwararru da dukkanin masu ruwa da tsaki domin tabbatar da nasarar da aka sanya a gaba. Yanzu aka dai masana sun fara tofa albarkacin bakinsu akan wannan mataki. Detective Awal Bala na sharhi kan lamuran tsaro a Najeriya. Magana kidayar Fulani da gwamna ya magana a kanta ya kamata duk abin da ake yi a jiha ka kai a matsayinka na chief security na jiha ka san diddige na harkokin laifuffukan da ake gudanarwa kasan san kuma su waye suke aikatawa kasan san kuma daga ina suke zuwa ka san da wani makamai suke zuwa saboda ka san yadda za ka yi takalin ɗinsu wato ya kanan da aka tunkare su saboda sai ka san cuta kake sanin maganinta na farko kenan magana ta biyu kuma idan ka kula ɗaukan ƙididdigen nasu da ɗaukan sunayensu daga inda suka fito shi ma proactive measures ne duk wanda izo aka ɗauki sunansa aka ɗauki rekod ɗinsa to an san motsinsa motsa in ya motsa da kanan an san daga inda ya motsa saboda haka duk inda aka gudanar da laifi an san daga inda laifin ya fito da kuma ya za a yi maganin sa wannan mataki ne mai kyau abinda gwamna ya dauka wannan mataki dai na kidayar fulani a Kano na zuwa ne makonni kalilan bayan da rundunar 'yan sandan jihar ta bullo da tsarin hana fulani shiga jihar kano ba tare da takardar shaida ba daga jami'an tsaro kamar yadda kwamishinan 'yan sanda sama'ila dukko ya nanata waɗanda za su shigo nan jihar Kano to su tabbatar sun zo da takardu daga shugabanninsu na Fulani sa'an nan kuma saboda tambayoyi ga jami'an tsaro su ma za su samu takarda daga jami'an tsaro na can domin mu san tabbatar da cewa ba 'yan ta'adda bane ba kuma barayin shanu bane a'a za su shigo ne domin su samu makiyaya wanda ya fi kyau kamar dajin folgore dinnan da sauran dajuzzukan da ke nan Kano. Ai Fulani suna yin zuwa a lokacin damina da shanunsu. So saboda haka muke bukatan irin waɗannan takardu daga shugabanninsu. Ko da yake gwamnati na ɗaukar irin waɗannan matakai, amma daga cikin masana lamuran tsaro a Najeriya akwai masu ra'ayin cewa samar da dakarun tsaron daji da ake kira forest marshal ne kawai ka iya kawo ƙarshen fitinar 'yan ta'adda a Najeriya. Forest marshal dakaru masu tsaron dazuzzuka su suna zaune ne dindindin a cikin daji ba su da wani aiki aikinsu a cikin daji yake idan aka yi su za su rage abubuwa da yawa kamar misalin za a yi maganin garkuwa da mutane za a yi maganin illegal arms da ake shigowa da su wato makamai taɓa rauni hanya da ake shigowa da su faɗan fulani da manoma shi ma za a yi maganin san aka forest marshal za a yi maganin terrorism ta'addanci da ake kisan kai mai uwa kan mai uwa da wafi za a yi maganin sa mugayen kwaya da ake shigowa da su taɓa rauni hanya shi ma za a yi maganinsa kai za a yi maganin abubuwa da yawa abin da ake kiran forest marshal a ilimin tsaro ta ke mun nage daɗi goma. detective awal bala kenan masarin harkokin tsaro a najeriya hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojojin ruwa ta nigeria ke bayyana aniyar kafa kwalejin horar da jami'anta a kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria